واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامتي قبل كراتل لتاهم قلوب المرام إن شاء الله daga kan hadisi na 295 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin karatun fatiha a sallah وعن أبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أنكر حديث لك أبادة بن الصامت صحابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبادة بن الصامت يتي منظم الله يتي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن باب صلى جوان دبي كرنت أور القرآن با لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم باب صلى جوان دبي كرنت أور القرآن با متفق عليه wannan lafazi da ya kawo lafazin yana sahihu muslim yana kitabu salati babu wujubi qira'ati al-fatiha fi kulli rak'a hadisi na 394 da kuma wani lafazi na al-imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata liman lam yaqtari bi ummi al-qur'an لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن لفظ قدادي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن صحيح مسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن كما صحيح مسلم لفظ ديك صحيح البخاري كما ينا صحيح مسلم شين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب wannan lafazin shine muttafaqun alai wato lafazin da ya zo a littafin bulugul maram lafazi ne na al muslim shi kadai amma lafazin da yake sahihul bukhari yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba yana sahihul bukhari kitabul azan abwabu sifati salati hadisi na 394 yana sahihu muslim kitabul salati babu wujubi qira'ati al-fatiha fi kulli rak'a wato wannan shine lafazi muttafaqun alayh la salata liman lam yaqra' bi fatihati al-kitab wato kenan hadisin nan ya zo da lafazi kamar kashi uku la salata liman lam ƙara bi ummil qur'an wannan yana sahih muslim na biyu la salata liman lam yaqtari bi ummil qur'an yana sahih muslim la salata liman lam ƙara bi fatihatil kitab yana sahih al da kuma sahih muslim Dukkansu suna mana ishara da abin da annabi ke nufi da cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba al badruddin muhammad bin abdullah az-zarkashi a shafii da littafin al-burhan fi ulumil qur'an al-burhan fi ulumil qur'an الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي من لساف البرهان في علوم القرآن المجلد نفر كوشات من الريبيو ce ita fatiha suratul fatiha laha bid'ah wa na isman tana da sunaye 20 da doriya sunayen fatiha sun kai 20 da wani abu inji wannan malami daga ciki akwai al-fatiha sannan akwai ummul kitab wato ummul qur'an shine ummul kitab wanda yana sahihu muslim waɗannan sunaye guda biyu duk sun zo a sahihu muslim ummul qur'an da kuma fatihatul kitab al-imam abdurrahman ibn abi bakar as-suyuti wanda ake kira al-imam as-suyuti shi ma yana da littafin ulumul qur'an shine al-itqan fi ulumil qur'an a mujallar na farko shafin 149 ya ce waktu lifa lima sunniyar bizari malamai fahimtar su ta saba akan me yasa aka kira fatiha da wannan suna me yasa aka kira fatiha da wannan suna fatihatul kitabi لأنها يبدأ بكتابة هذه المصاحف wasu malamai na cewa abin da ya sa aka kira fatiha da sunan mabudin littafi saboda ana fara gabatar da fatiha a littafin alkur'ani wa bi qira'atiha fi salati kuma saboda ana fara gabatar da fatiha a lokacin da ake sallah qabla sura wannan dalili yasa aka kira ta fatihatul kitab waye kira ta da wannan suna Allah da kansa don haka yasa malaman ulumul qur'an suke cewa sunayen surorin alqur'anin nan duk da cewa akwai sabani amma akasari suna cewa sunayen surorin alqur'anin nan at-tawqifiyya wato Allah da kansa ya musu suna idan aka ce fatiha aka ce ummul kitab wannan Allah ne da kansa yayin fatiha sunan haka idan ka duba sahihul bukhari kitabu tafsir alquran babu ma jaa fi fatihatil kitab al-imam al-bukhari yana da babi da yayi magana akan matsayin fatiha matsayin fatiha al-imam al-bukhari yana tabbatar da cewa dalilin da yasa aka kira suratul fatiha da wannan suna saboda ana fara rubuta ta a littafin alkur'ani in ka buɗe alkur'ani za ka ga suran farko ita ce suratul fatiha to kaga da larabci idan aka ce fatihatul kitabi mabuɗin littafi ya nuna cewa ita ce aka buɗe littafin alkur'ani da ita sannan kuma idan za a yi sallafa dole sai an karanta ta saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kabla sura don haka Alimamul Bukari ya tabbatar da wannan to amma me yasa kuma ake kiranta ummul Qur'an ummul Qur'an uwar al-Qur'an wa tashkara bi anna dhalika yunasibu tasmiyataha fatihatul kitab la ummal kitab idan aka ce fatiha mabudin littafi wannan ya bada ma'ana amma idan aka ce uwar al uwar littafi فأجيب بأن ذلك بالنظر بأن الأمة مبدأ الولد ana la'akari ne da cewa uwa ita ce masomin ɗa fatiha ko ita ce masomin alƙur'ani wannan dalili ya sa aka kira ta ummul ƙur'an wato uwar alƙur'ani ko a ce mata ummul kita mu ci gaba wafi riwayatul ibn hibban a wata riwaya ta al-imam ibn hibban wa dara qutni a riwayar ibn hibban da kuma al-imam dara qutni hadisin ubada bin samit har yanzu don yana magana a kan hadisin sahabi ɗaya ne ubada bin samit wanda ya ruwaito hadisin baya akwai riwayarsa a sahihu ibn hibban akwai riwayarsa a sunan dara ne. abinda hadisin ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tujzi'u salatun babu sallar da take isarwa la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab inda ba a karanta fatiha a cikinta ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tujzi'u salatun salatun yana nuna kowace sallah ba ta isarwa matukar ba a karanta fatiha a cikinta ba wato yana sahihu ibnu ibban ibnu hibban kitabu salati babu sifati salati hadisi na 1789 bai ma kawo muhimmin littafi ba wanda yake gaban sahihu ibn eh, hibban da sunan dara kutuni shine sahihu ibn kuzaima hadisin yana sahihu ibn kuzaima kitabu salati jima'u abuwabil azan wal iqama hadisi na 478 wannan riwayar ta ubada bin samit sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana sahihu ibn hibban tana sunan dara kutuni amma lafazin da ya zo shine la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab babu sallar da take isarwa inda ba a karanta fatihatul kitabi a cikinta ba wannan riwaya ta al-imam ibn khuzaima hadisin abu huraira ne shi ma yazo da wannan lafazi na ubada bin Usman. an abdurrahman bin yaqub an abi huraira abdurrahman bin yaqub ya ba da labarin cewa abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tujzi'u salatun babu wata sallah da take isarwa la yuqra'u fiha bi fatihatil kitabi inda ba a karanta fatiha a cikin ta ba kaga lafazin hadisin ubada bin sami yazo daidai da lafazin hadisin abu huraira Allah ya kara musu lokacin da abu huraira ya faɗi haka sai abdurrahman bin yaqub ya fa in kuntu khalfal imami ya aba huraira idan kuma na kasance ina bayan liman fa idan ina bayan liman tunda an ce babu sallar da take isarwa in dai ba a karanta fatiha a cikinta ba to idan ina bayan liman fa fa akhadha bi yadi sai abu huraira ya kama hannuna wa qala sai ce masa iqra biha na nafsika ya fariki ka karanta fatiha a cikin ranka ya kai mutumin farisa ka karanta fatiha a cikin ranka idan kana bayan liman in ji abu huraira idan kana bayan liman ka karanta fatiha a cikin ranka mu ci gaba wafi okura a cikin wata riwayar har yanzu wannan riwayar kuma ta al'imamu ahmad tana al-musnad mujallar na biyar shafin 321 wafi okura li ahmada a wata riwaya ta al'imam ahmad wa abi dawud da kuma al'imam abu dawud shi ma ya kawo wannan riwaya a littafin sa sunan abi dawud kitabu salati abuwa bu tafri istiftahi salati hadisin 823 wa tirmizi da kuma al'imam tirmizi ya kawo hadisin a littafin sa kitabu salati abuwa bu azan hadisin 311 wa hibban da kuma ibn hibban har yanzu hadisi na 1785 yace la'allakum taqra'una imamikun. Ta tayiwu kuna karatu a bayan limaminku kulna na'am muka ce haka ne kala sai yace la taf'alu kar ku yi illa bi fatihatil kitabi sai dai mabudin littafi ita ce fatiha fa innahu don kuwa la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta ta ba yana sunan sugura na al'imamun nasa'i kitabul iftita tarkul qira'a khalf al-imam hadithun bakwai. yanda hadithun yazo an ubada bin samit qala salla bina rasulullah wata rana manzon Allah ya mana sallah salatul isha'i sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah sallar isha in ji ubada bin sabit fasakulat alaihil kira'atu sai karatu ya masa nauyi sai karatu ya masa nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam kira'ar sai ta wato ta masa wahala falan man sarrafa lokacin da manzon Allah ya juyo ya gama sallah qala sai yace la'allakum taqra'una khalfa imamikum tayu kuna karatu ne a bayan limaminku ko kala yace kunna sai muka ce ajal ya rasulullah inna la naf'al haka ne ya rasulullah muna yi kala sai manzon Allah yace fala taf'al kada ku illa bi ummil qur'an fa innahu la salata illa biha sai da fatiha ita ce za ku karanta ko da kuna bayan liman saboda babu sallah sai fa idan an karanta ta waɗannan hadisai ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya kawo su ne saboda bayani game da hukuncin karanta fatiha a sallah hukuncin karanta fatiha a sallah dalilin da ya sa ya kawo hadisan nan a jere kuma riwayar sahabi guda daya shine ubada bin samit matsala ce babu shakka da daddiya matsala ce da daddiya tun daga zamanin farko an samu sabanin fahimta a tsakanin malamai yana daga cikin sabanin da aka ce haramun ne a samu jayayya a kai haramun ne a samu jayayya a irin wannan sabani saboda me tun daga zamanin sahabban annabi muhammad an samu sabanin fahimta game da waɗannan hadisai waɗanda ibn hajjar ya kawo a littafin bulugul mara irin wannan sabani haramun yana da kyau mu gane duk mutumin da zai tsora iliminsa akan jayayya yana iya samun ilimin amma ba zai taɓa yin albarka ba babu shakka na haka dole ne mu kiyaye kamar yadda shekul islam ya magana akan nau'ukan sabani a littafin iktiba'u siratun mustaqim a mujallar na farko shafi na 149 malamai sun yi rubuce-rubuce da dama akan matsala ta karatu fatiha a sallah tun daga zamanin farko babu shakka tun zamanin malaman farko aka dinga rubuta littafai na bayani na bincike da bayanin fahimtar malamai har zuwa yau ana rubutawa daga cikin daɗaɗɗun waɗanda suka rubuta littafai akan matsalar karanta fatiha a sallah akwai al'imamul bukari shi kansa al'imamul bukari yana da littafin da ake kira juz'un fil qira'a khalfal imam haka nan al-imam ahmad bin al-husayn al-baihaqi al al-baihaqi yana da littafi al-qira'atu khalf al-imam الشيخ محمد عبد الرحمن المبارك فوري من لتاف تحفة الأحوذي yana da littafi ta haƙiƙul kalam fi wujubin kira a khalfal imam har ma a littafin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi a mujallar da biyu shafin 226 ya kawo bayani matsaloli a kai don haka idan muka idan kana son ka samu bayani game da fahimtar malamai game da waɗannan hadisai na da bin sami in ka tattaro waɗannan littafai insha Allah za ka zama, sharhin da za mu yi kan hadisin abu da bin sami inna zai zo akan matsaloli guda hudu insha Allah matsala ta farko waɗannan hadisai sun tabbatar da cewa babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba matsala ta farko an yi ittifaki wannan ba shakka babu jayayya kamar da al'imamun nawawi ya faɗa a littafin almajimu a mujallar na uku shafin 322 wannan ita ce matsala ta farko qira'atul fatiha wajibatun alal imami wal munfaridi fi kulli raka'atin liman dole ya karanta fatiha dole ne kana sallah kai kadai dole ne ka karanta fatiha a kowace raka'a wa alal masbuq fi ma yudrikuhu ma al imam bi dakhilati wanda ya tarar da liman ai daga an tsere masa in ya tashi zai cika sallar dole sai ya karanta fatiha don haka mutane uku din nan da liman da mai sallah shi kadai da wanda aka tsere mar a sallah ya tashi zai cika dole ne su karanta fatiha wannan babu saɓani a kai a tsakanin malaman sunna tun daga zamanin sahabban annabi muhammad har zuwa yau babu saɓani a kai don haka zahirin lafazin hadisin ubada bin samit ba nan ne aka samu saɓanin ba don haka an samu ikifaki a nan cewa karanta fatiha dole ne shi sa yake zama wajibi a kanmu mu koyi karatun fatiha wajibi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga wanda bai karanta ta ba kaga kuma kana sallah nafila a gida kakan yi sallah kai kada wani lokaci ba tare da kabi liman ba akan tsere ma a sallah ka tashi zaka cika waɗannan lokuta dole ne mutum ya karanta fatiha idan karatunsa bata inganta ba sallah bata inganta saboda rukuni ne idan aka ce babu sallah kai tsaye hukunci ya zama rukuni rukuni shine idan an rasa shi a sallah sallah tana baci duk abin da aka ce ma rukuni ne a sallah idan kana karanta littafin fiqh sai aka ce wannan rukuni ne to idan aka bar wannan sallar bata inganta ba sannan sujuda ta rafkannuwa ba ta isar mata Allah ya sa mun gane ka'ida ne sai ka sake yin ta don haka malaman sunna sun yi ittifaki akai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ittifakin yana littafin al-majmu mujallal na uku shafin 322 yana littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal da biyu shafin 146 da mughni al-muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadl minhaj littafin al-imam muhammad al-khatib shirbini al-shafi mujallal na farko shafin 155 haka ma الشرح الصغير على أقرب المسالك لتافع الشيخ أحمد الدردير العدوي المالكي mujallar na farko shafin 427 littafai da dama waɗanda suka yi tabbatar da cewa duk malaman suna sun yadda cewar mutumin da ya bar fatiha ba sallashi wannan an yi ittifaki mutane guda uku da liman da mai sallashi kadai da wanda aka tsere mara a ya tashi zai cika wannan an yi ittifaki don haka inda aka samu sabanin game da mamu ne saɓani inda aka samu na wajen fahimta tun daga zamanin farko game da mamu wanda yake bayan liman yaya maganarsa shi ma dole ta ya karanta fatiha ko ko a'a nan ne inda matsala take ba wai akan liman da mai sallah shi kadai da masbu al shi shine wanda aka tsere mara a sallah ya tashi zai rama zai cika ta abinda da eh, ya rage mara wannan shine waɗanda aka ce dole su karanta fatiha ba su karanta ba babu sallah amma game da mamu fa game da mamu idan liman yana ba da sallah shin shi ma mamu dole su ya karanta fatiha wannan ita ce matsala ta biyu an kasu kashi uku malamai sun kasu kashi uku game da fahimtar waɗannan hadisai na farko ita ce mazhabar al'imamu shafi'i kuma ita ce mazhabar wanda ya rawaito hadisan nan shine ubada bin sami sahabi ne sahabin annabi muhammad da kuma abdullahi bin amrin da abdullahi bin abbas abdullahi bin amrin fahimta biyu aka yi rawaito daga gunsa abdullahi bin abbas da kuma abu huraira kaga waɗannan duk sahabbai ne in ka dawo ga tabi'ai akwai urwatu bin zubair akwai sa'id ibn jubair shi ma fahimta biyu aka yi rawaito daga gunsa al-imam makhul yana daga cikin matsakaitan tabi'ai baya cikin manyan tabi'ai al-hasan al-basri yana cikin manyan tabi'ai shi ma fahimta biyu aka rawaito daga gunsa yana cewa babu sallah hatta ga mamu al-layth bin sa'ad al-misri da al-imam abdurrahman bin amr al-awza'i al-dimashqi imam al-awza'i al-imam abu thawr ibrahim bin khalid wadannan dukkan su suna cikin tabi'ut tabi'ina tabi'ut tabi'ina al-imam al-auza'i abu thawr ibrahim bin khalid sannan da ibnu hazmi waɗanda suna cewa dole ne ka karanta fatiha ko da kana bayan limam in ka dawo ƙasa kuma akwai al-imam shaukani mai littafin nailul awtar don haka in ka duba nail lautar mujallar na biyu shafin 229 alimamu shaukani yana cewa hatta mamu wanda yake bayan liman dole sai ya karanta fatiha in ka duba littafin almuhalla na ibn hazmi mujallar na uku shafin ɗari uku da shida shi ma ibn hazmi ya ce dole ne a karanta fatiha da liman da mamu tajibu qira'atul fatiha ala al-ma'mum fi kulli hali dole ne mamu ya karanta fatiha sawa'un kanat salatu sirriya au jahriya sallar ana bayyana karatunta ko ba a bayyanawa dole sai an karanta ai ka duba sunan kubra na al-imam al-baihaqi a waɗannan littafai al-muhalla nailul autar al-majmu al-istizkar as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi waɗannan littafai su ne mafi muhimmancin littafan da suka tattara magana game da matsala ta karatun fatihar mamu a bayan lima don haka wannan shine fahimtar farko dole ne kowa ya karanta fatiha shine zahirin waɗannan hadisai da muka karanta saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam dalili na farko hadisan da muka karanta la salata liman liman babu sallah ga wanda lam yaqra bi fatihatil kitab bai karanta fatiha ba kaga manzo Allah bai ware ba babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba don haka liman in bai karanta ba babu sallah mamu in bai karanta ba babu sallah masbuk in bai karanta ba babu sallah duba sharhin hadisin nan da muke magana sharhun nawawi ala sahihi muslim a mujallar na hudu shafin ɗari da ɗaya da littafinsa almajimu mujallar na uku shafin ɗari uku da sittin da shida al'imamun nawawi ya ce wa za amun ka yi la'akari da abin da annabi ya faɗa hadisin nan la salata babu sallah liman lam ya ƙara bi fatiha kitab da duk wanda bai karanta fatiha ba kaga kenan lafazin nan amun bi kulli musalli ya gane duk wani mai sallah walam yasbut takhsisuhu bi ghairi al-ma'mum bi mukhassasin sarih sannan inda zaka tattaro hadisai ba za ka samu wani hadisi wanda annabi ya ce banda mamu babu hadisi. in ji al-imam an-nawawi annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba al-imam an-nawawi yace ba a taba samun hadisin kuma da manzon Allah ya ware mamu ba fa baqiya ala umumihi don haka dole a bar magana yadda take a dunkule kaga wannan hujja ce babu shakka mai karfi dalili na biyu shine bayanin ubada bin samit da ya gabata bayanin da ya gabata a littafin gulubul maram ya taho a wata riwaya yana cewa sallar asubahi ne ba sallar isha ne. inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a fi salati subhi manzon Allah yana sallar asuba kaga wanda muka karanta yana sallar isha'i shine wanda ke littafin bulugun mara ko da yake bai kawo ainihin cikakken bayanin hadisin ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallar asuba tare da sahabbai fa saqulat alaihi alqira'a sai karatu ya masa nauyi karatu ya yi ma annabi nauyi me ake nufi da karatu ya mar nauyi manzon Allah ya kasa ci gaba da karatun yana tirje mara ma fara ga lokacin da manzo Allah ya gama sai ya yace la'allakum taqra'una wara'a imamikum ko dai kuna karatu ne a bayan limamin ku wato wannan tambayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba wai yana neman amsa bane ya san wani yana karatu ne saboda idan kana karatu wani yana karatu karatun da yake zai rika zai rika dauki hankalinka zai rika dauki hankalinka saboda me kana kokarin ka ba wa ainihin karatunka muhimman eh, eh, hankalinka amma saboda sautin wancan yana zuwa sai zama wato hankalinka yana kokarin komawa ga ainihin karatun da ake musamman idan mutum malami ne musamman idan mai karantarwa ne kamar annabi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai alqur'ani da zaran wani yana karatu hankalinsa zai koma ya ji ko akwai kuskure a tilawa saboda haka annabi yana sallah sai wani yana karatu shi ma a baya kaga hankalinsa zai rika komawa ga karatun ya raba hankalinsa saboda haka sai karatun ma annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi amma shi annabi yana da sauki ta wajen halinsa maimakon bayan gama sallah ya musu tsawa ya ce don me ina sallah wani yake mu sai ya ce a ah, ta yiwu idan kuna sallah a bayan liman kukan yi karatu ko kaga saukin annabi sallallahu alaihi wasallam ta yiwu kukan yi haka ko a maimakon ya ce don me ina sallah wani yana karatu shine ubada bin sami ya ce kulna na'am ya haza ya rasulullah haka ne muka ce haka ne ya rasulullah mukan yi kaga ba wai yana tambayar su ne akan a yanzu abin ya auku ba yana cewa kukan yi haka ko kala sai ce la taf'alu karafu illa bi fatihatil kitabi sai dai in fatiha ce kaga manzon Allah yake kar ku yi sai dai in fatiha ce ana magana ne akan mamu ko manzo Allah yana magana akan mamu kar ku yi karatu a bayan liman sai dai in fatiha ce sai ce fala salata liman lam yaqra biha saboda babu sallah ga wanda bai karanta ta wannan dalili ne babu shakka shi yasa ibnu hajar ya kawo shi a cikin hadisan da suke magana akan hukuncin karanta fatiha kuma a littafin a at-talkhisul habir ibn hajar a mujallar na farko shafin 231 yace isnaduhu hasanun wannan riwaya din labarin da ubada bin samir ya bayar game da sallar asubahi isnadinsa yana da kyau in ka duba subulus salam littafin ash muhammad bin isma'il al-amir as-sanani yayi magana akan wannan matsala mujallar na farko shafin 350 albani shi ma ya kawo wannan a ƙasan littafin sa sifar salatin nabi kama hadisin yana da rauni hadisin yana da rauni babu shakka shi sa ibn hajar ya ce isnaduhu hasanun hasanun farin malaman hadisi magabata suna raunana hadisin domin inda hadisin nan ya inganta da dai wannan hadisi ya inganta da ba a samu sabani ba saboda su malamai suna neman hujja ne da zaran an samu hujja magana ta kare ba magana sabani duk inda aka ce ga hadisin manzon Allah to ai ya raba gargama saboda haka inda a ce labarin nan da Ubada bin Samit ya bayar ya tabbata ya tabbata haka ya auku ana sallar asubahi wani yayi karatu lokacin da annabi yake sallah manzon Allah bayan an gama sallah ya biyo ce masa habbai Ta yi kuna karatu a bayan limamin ku suka ce eh manzon Allah ya ce karku yi saboda sai dai in fatiha ce kaga inda wannan hadisi ya tabbata da babu gardama saboda haka akwai ja'in ja'a kai in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal 23 shafin 286 wannan hadisin malaman hadisi ba su yi ittifaki akan ingancin sa ba akwai hujja ta uku ita ce hadisin Malik bin Huwairi na hadisi shahararre masu cewa dole mamu ya karanta fatiha a bayan liman suna kafa hujja da wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malik bin al-huwairi sallu kama ra'aytumuni usalli yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah hadisin al-imam al-bukhari yana kitab al-azan bab al-azan lil musafir idza kanu jama'atan wal iqama hadisin 631 zahirin hadisin nan yana nuna cewa dole ne kowa ya karanta fatiha domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah kuma musamman in ka dubi labari eh, abin da ya auku malik bin huwairi ba mutumin madina bane sun bakunci annabi ne sun bakunci madina suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi kwanaki za su tafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su yake idan lokacin sallah yayi a samu ladan ya kira sallah sai daga cikin ku wanda ya girma ya muku limanci sannan a ƙarshe ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ga annabi ya gaya musu sannan ya ban kwana da sai suka tafi to tunda annabi ya ce musu ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina sallah ya nuna cewa duk abin da annabi yake yi su yi ko sannan kun ga annabi yana karanta fatiha fi kulli raka'a a kowace raka'a kaga kenan kowa dole shi ma yayi da liman da mamu dole yayi babu bambanci babu bambanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ga ina yin sallah gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta fatiha fi kulli raka'a wa yu'akkidu wujubaha bi anna al-qira'a ruknun fi salati karatu rukuni ne a sallah fala tasqutu an al-ma'mum bi fi'l al-imam saboda liman yayi wannan rukuni bai faduwa ga mamu kamar yadda bai yiwuwa liman dan yayi ruku'u mamu ya yi ruku'u a ce sallar mamu ta inganta la dole ta ya yi ruku'u don ruku'u rukuni ne sujuda rukuni ne Ka kaga liman ba zai ɗauke wa mamu ba tunda an ce fatiha ma rukuni ce ashe liman ba zai ɗauke wa mamu ba fala tasqutu an al-mamum bi fi'l al-imam ka fa'ir al-arkan fala tugni qira'atu al-imam an qira'ati mamu. don haka karatun liman bai isar ma karatun mamu ba wannan duka bayanin yana cikin littafin al-mughni a mujallad 261 sai hujja ta hudu da take nuna cewa mamu dole sai ya karanta fatiha hadisin abu huraira wanda abdullahi bin sa'id ya ruwaito abdullahi bin sa'id abdullahi bin sa'id tabi'i ne sami'tu abu huraira na ji abu huraira yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatan man salla salatan duk wanda ya sallaci wata sallah lam yaqra fiha bi ummil qur'an bai karanta fatiha a cikinta ba Fa fahiyar khidajun na kasashiya ce hiya khidajun hiya khidajun sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa salasa marrati wato ya'ani gairuta gairu tamamin bata cika ba sallar da ba a karanta fatiha ba manzo Allah yana maimaitawa sau uku wannan sallah bata cika ba wannan sallah bata cika ba in ka duba lisanul arab kamar yadda al-imam abdul malik bin qarib al-asma'i cikin masana harshen larabci magabata yake cewa alkhidaju an nuqsan ma'anar alkhidaj shine na ƙasa idan aka ce wannan sallah khidajun ana nufin na ƙasashiya ce amma asalin kalmar khadaja yana daga wato bari da larabci idan bari ya zama dabba tana wabi ko mace tana wabi duk sa'in in samu ciki ya yi barinsa in ma jinjirin ya kai an gama halittarsa ko ba a gama halittarsa ba wannan shi ake kira khidajin don haka yasa ake kira mace khadija khadija wacce aka yi ta wato aka yi ta wabi kafin aka haife ta na ta ce khadija don haka kalmar khidaj ana nufin kasashen abu wanda bai cika ba lokacin da abu huraira ya gaya musu wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallaci wata sallar da bai karanta fatiha a cikinta ba fahiyar khidajun na kasashiya ce sai abdullahi bin sa'ib ya ce kuntu ya abu huraira inna ahyanan nakunu wara al-imam wasu lokuta mukan kasance a bayan liman faga maza zira'i sai ya mintini hannuna abu huraira ya kama hannuna ya ce mun ikra biha ya farisi ka karanta ta ya kai mutumin farisa dino sika yana sahihu sunan abi dawud wannan ya inganta babu shakka hadis na 779 sahihu sunan ibn maja hadis na 684 yana ah, sahihu muslim kuma dalili na biyar shine sahabbai an samu labarin sahabbai da yawa wanda suke karatu a bayan lima liman yana karatu suna karatu suwa an samu labari kamar ubada bin samit an samu labarin sayyidina umar shi sayyidina umar labari biyu aka samu game da shi da ɗansa abdullahi bin umar dukkan dukansu sahabbai ne da abu dardai ga kuma abu huraira da abdullahi bin abbas waɗannan duk sahabbai ne kamar yadda al'imam ahmad bin hussein al haƙi in ka duba a sunan kubra ya kawo mujallar na biyu shafin 164 al'imamun bai haƙi yana daga cikin malaman hadisi waɗanda suka mai da hankali game da saɓanin da aka samu dangane da karatun fatiha ga mamu daga cikin daɗaɗɗun malaman hadisi al'imamun bai haƙi a littafin a sunan kubra in ka zuwa mujalla na biyu ya yi maganganu sosai ya kawo labaran sahabbai shine ne ba da labarin cewa ubada bin samid wanda ya rawaito hadisan nan sai duna umar da ɗansa abdullahi bin umar abu darda'i abu huraira abdullahi bin abbas idan liman yana karatu su ma suna karatu don haka waɗannan dalilai da muka karanta guda biyar aƙalla su ne mafi girman hujja tan fahimtar farko da aka samu na cewa karatun fatiha hatta ga mamu wajibi wannan dalili ya sa bin baz bin baz a malamai na yau waɗanda aka yi zamani a yau babban malami a sa'ud in ka duba littafinsa mutum fatawa jallu na 20 da zai shafin 143 fahimtar sa kenan ko da kana bayan liman sai ka karanta fatiha ibn al-usaymin a littafin sa sharhul mumti game da kitabu salati yana magana akan matsalan karanta fatiha waɗannan malamai guda biyu manyan malamai ne babu shakka bin bas ibn al-usaymin fahimtar su kenan dole sai ka karanta fatiha ko da kai mamu ne ah, suke cewa amma jahili fatihan tana faduwa kansa da kuma mutumin da ya yi mantuwa idan aka ce jahili in baka sani ba baka san cewa karanta fatiha dole ne a bayan liman ba saboda haka ba a cewa ka sake sallolin wa man lam yatamakkan min qira'atiha haka kuma wanda ba zai iya karatunta ba wanda ba zai iya karatunta ba kamar kamar masbu wanda an riga an tsere masa an riga an tsere mara saboda haka waɗannan babu laifi a kansu wannan ita ce fahimta na farko sai mas'ala ta uku ita ce fahimta ta biyu fahimta ta farko ita ce dole ne mamu ya karanta fatiha a bayan liman fahimta ta biyu ita ce haramun ne mamu ya karanta fatiha a bayan liman kaga kenan ya zama opposite na wancan fahimta masu fahimtar farko mazhabar alimamu shafi dole kowa ya karanta fatiha har mamu fahimta ta biyu take fahimtar al-imam abu hanifa mazhabar hanafiya mana'ul qira'a lil ma'mum khalf al-imam haramun ne mamu ya karanta fatiha a bayan liman albatta ah, don haka fi salati sirriya wal jahariya ko da liman yana karatu ne a sallan da ba a bayyana qira'a kamar misali sallar azhar da la'asar haramun ne mamu ya karatu wannan ita ce mazhabar al-Imam Abu Hanifa kuma suna da hujjoji sannan wannan fahimta ba ta tsaya ga al-Imam Abu Hanifa ba daga sahabban Annabi Muhammad akwai Jabir bin abdullahi al-Ansari akwai Zaid bin Sabit akwai Sayyiduna Ali bin Abi Talib akwai Sa'ad bin Abi Waqqas waɗannan duk sahabbai ne suna da wannan fahimta وأخذ به جماعة إن كداو تابعي أن سامو الإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى Ibnu abi laila yana cikin manyan tabi'ai sannan sufyan bin sa'id al-thawri ana sashi a kananan tabi'ai da kuma sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna yayi zamani daya da al malik sa'an al malik ne zamanin su guda sufyan bin uyayna akwai al bin salih hayyin yana zamani ɗaya da al'imam abu hanifa waɗannan malamai sun shahara babu shakka ta wajen ilimi a duniya idan ana maganan sahabbai ne aka kawo sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi waqas kawun annabi muhammad kawun annabi ne sallallahu alaihi wasallam an eh, ka ce sayyiduna ali wanda tare da manzo ya girma ko a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga zaid bin sabit waye rubuta alqur'ani idan ana magana jabir bin abdullah waɗannan duk manyan sahabbai ne to idan ka ce za ka kushe ma wani saboda ya yi riko da wata fahimta wannan aibantawan ba zai tsaya ba sai ya isa ga waɗancan sahabban manzon Allah Allah ya mu gani saboda haka yasa dole ne mu yi hattara dole ne mu zama to muna da hattara manyan malamai magabata sun yi riko da wannan fahimta cewa haramun ne ga mamu ya karanta fatiha a bayan liman haramun ne hatta shi kansa al-imamu shafi'i wanda yake da wancan fahimta ta farko akan dole ne mamu ya karanta fatiha kauli biyu aka samu kunsa fahimtansa ta farko ita ce wannan kafin daga baya ya koma ga wancan fahimtar cewa dole ne mamu ya karanta fatiha fahimtansa ta farko ita ce fahimtar al'imamu abu hanifa cewa haramun ne ga mamu ya karanta fatiha in ka duba littafin at-tamhid na ibn abdul barri fathul qadir lil kamal bin al-humar mujallar na farko shafin 341 da asunan kubra kamar yadda muka ce al-imam al-baihaqi yayi magana akan wannan matsala sosai a littafin sa mujallar na biyu shafin 154 da littafin al-mughni na ibnu qudama mujallar na biyu shafin 259 waɗannan littafai su suke magana akan kan sabani da akan samu ta wajen hukunci dalilansu waɗanda suke cewa haramun ne mamu ya karanta fatiha na ɗaya aya ta 204 ta suratul aram Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta al-qur'ani sai ku saurara kuma ku yi shiru inji Allah bai ce ku saurara kawai ba fastami'u lahu wa ansitu ku saurara gare shi kuma ku yi shiru la'allakum turhamuna lalle za ku samu rahama karkace tam akwai tammani saboda la'alla in dai maganar Allah ne tabbaci ne abu ne wanda ya riga ya auku um, sannan akwai hadisin abu huraira shi kansa abu huraira ya ce kana nasu ya takallamu fi salati a da can idan mutane suna sallah suna yin magana fa na hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya a wata riwaya yana cewa kanu ya takalla fi salati hatta na hadhihi al-aya kuma ba abu huraira kada ya ruwaito wannan ba akwai muawiya bin qurra muawiya bin qurra shi ma sahabi ne sun ruwaito wannan labari cewa Allah ya saukar da wannan aya ne saboda ya hana mutane magana idan ana sallah kaga kenan ma ayan ta zo ne saboda magana akan sallah ayan ta zo ne saboda magana akan sallah don haka wannan hujja ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza quri'a al-qur'an idan ana karanta al-qur'ani idan ana karanta alkur'ani an ce a sallah ko ba a sallah ba shi Allah ya ce in dai ana karanta alkur'ani mai ula ku saurara don haka Allah ya san ana sallah aiko ya san akan karanta alkur'ani a sallah ya san akan karanta alkur'ani waje da sallah amma Allah bai bambanta ba in dai ana karanta alkur'ani fastami ulahu wa ansitu la'allakum turhamun don haka wannan hujja ce babu shakka muhimmiya domin in kana magana hadisi a yana gabanta ko ko mai ingancin hadisi sannan a sani dalilin na biyu shine hadisin jabir bin abdullah jabir yana cikin waɗanda ke da fahimtar idan ana sallah haramun da ka karanta wani abu idan kana mamu yace sallah bina rasulullah wata rana manzan Allah ya mana sallah wa khalfahu rajulun yaqra a bayan annabi akwai wani mutum da yake karatu Fana hahu, rajulun min ashabi rasulillah wani mutum ya hana shi lokacin da annabi yana sallah yana ba da sallah sai wani mutum yana karatu sai wani daga cikin sahu ya ce ka daina falon man sarrafa lokacin da aka gama sallah ta za'a sai wannan yake cewa don mai za ka dame ni ana sallah sai saboda kana karatu annabi na karatu sai jayayya ya kaure in ji jabir sai ce a tanhani an kira a kalfa rasulillah yanzu za ka hana ni yin karatu a bayan manzon Allah Ba ta na za'a. suna ta jayayyar nan hatta balaga rasulullah har magana ta ito ga annabi faƙalar rasulullah sai mazan Allah ya ce man salla khalfa imamin wanda ke salla a bayan wani liman fa inna qira'atuhu lahu qira'atu karatun liman ai karatu ne gare shi karatun liman ai karatu ne gare shi wannan hadisin al-imam Ali bin Umar ad qutni ya rawaito shi rahimahullahu ta'ala a littafin sa sunan dara ne a mujallar na farko shafin 325 haka al'imamu ahmad bin hanbal in ka duba nasbun raya littafin al'imamu zaila'i mujallar na biyu shafi na shida ya kawo hadisin kuma hadisin nan yana da kyau in ka duba irwa'ul galil hadisin na 500 hadisin yana da kyau yana irwa'ul galil shi ma akwai jayayya da aka samu a kansa shi yasa kaga ba a samu ittifaki ba amma dai yana da kyau dalili na uku shine hadisin jabir har yanzu jabir ya sake rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana lahu imamun wanda ya zama yana da liman fa qira'atu imamik lahu qira'atu man kana lahu imamun wancan hadisin man salla khalfa imamin fa inna qira'atahu lahu qira'atu wannan hadisin man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atu wanda yake da liman to karatun liman karatunsa ne kaga kenan ko da liman baya bayyana karatu ai ka san yana yi ne misali a sallar la'asar baka ji muryarsa ba amma dai yana yi ko to tun da yana yi ya isar maka saboda haka yasa waɗannan suke cewa babu dalilin da zai sa ma yi karatu babu wannan dalili dalili abinda man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a shi ma hadisin hasan yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 692 da sahihul jami'i sagir hadisi na 6487 haka nan irwaul galil hadisi na 850 dalili na hudu shine hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa sahabbai innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi an saka liman ne saboda ayi koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru idan liman yayi kabbara ku yi kabbara a cikin wannan riwaya a cikin wannan riwaya wa idza qara'a fa ansitu idan liman yana karatu sai ku yi shiru kuma ashabu sunan gaba ɗaya sun rawaito hadisin in banda al imam tirmidhi yana ma sahihu muslim hadisin 404 amma al-imamu nawawi a sharhi wannan hadisin yace nan ma akwai sabani da malamai suka yi game da lafazin wa idza qara'a fa ansitu min ikhtalafa alaihi yana daga ainihin wato hadisin da aka yi sabani a kansa game da ta karatun mamu ma dai babu shakka da yawa malaman hadisi sun inganta shi in ka duba sahihu sunan abi dawud hadisin 603 da sahihu sunan ibn majah hadisin 688 da irwaul galil hadisin 499 to sannan hujja ta biyar hadisin al'imamu malik yana littafin muwatsa muna littafin muwatsa hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana an gama sallah sai ya juyo in sarrafa min salatihi fa qala manzon Allah yace hal qara'a ma iya ahadun minkum shin an samu wani ne daga cikin ku da yayi karatu a sallan nan ina karatu shi ma yana yi fa qala rajulun sai wani mutum yace na'am ya rasulullah an samu sai manzon Allah yace haba mali unaza'ul qur'an dan me za a rika ja'in jadali game da lafazin alqur'ani ni ina karatu a bayana ana karatu eh, a wannan hadisi haka abu huraira ya rawaito shi mali una za'ul qur'an dan me ake ja da ni game da alkaratun alqur'ani idan aka ce una za'ul qur'an ujazabu fi qira'atihi ana fizgan karatun alqur'ani lokacin da ni nake yi shine wanda ya rawaito hadisin yace fanta hannasu anil qira'a ma'a rasulillah daga ranan mutane suka daina karatu tare da annabi fi ma jahara fihi min salawati hina sami'u zalika min rasulillah to anan waye faɗi haka abu huraira ne ko ko tabi'in da ya rawaito hadisin nan ne aka samu sabani hadisin yana sunan abi dawud sunan tirmidhi kuma hadisi ne mai kyau babu shakka kaga kenan suna da hujjoji waɗanda suka ce babu kyau a yi karatu mamu ya yi karatu a bayan liman suna da hujjoji kuma hujjojin nan daga ayar alkur'ani zuwa ga hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan nan kuma ba dukkan su suke da rauni ba babu shakka da yawa suna da kyau sai matsala ta ƙarshe ita ce fahimta ta uku fahimta ta uku ita ce fahimtar al'imamu malik Allah ya masa rahama kun ga fahimtar farko ta al'imamu shafi'i fahimta ta biyu ta al'imamu abu hanifa fahimta ta uku ita ce fahimtar al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal da al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal sai suka shiga tsakani al'imamu Shafi ina cewa dole a karanta fatiha a bayan lima al'imamu abu hanifa yana cewa haramun ne a karanta fatiha a bayan lima al'imamu malik sai ya shiga tsakatsaki sai ya shiga tsakaninsu tsakaninsu shine idan liman yana bayyana karatu karka yi amma idan liman baya bayyana karatu dole kai kaga kenan an raba gardama kuma wannan fahimta ta al Malik ba shi kadai bane idan ka lissafin tabi'ai manyan tabi'ai da aka yi duk fahimta su kenan Sa'id ibn al-Musayyib al-Hasan al-Basri al-Imam Amir bin Sharahil ash-Sha'bi wanda al'imamu sha'abi ya yi rayuwa da sahabban manzon Allah mutum 150 mutum 150 ya yi rayuwa da su al'imamu sha'abi fahimtarsa kenan al'imamu mujahid bin jabar babban tabi'i ne ana cewa babu masanin alkur'ani daga tabi'ai kamar sa akwai alqasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq jikan sayyidina abubakar ana ce mar alqasim akwai lokacin da aka wayi gari a duniya yana cikin fitattun waɗanda suka fi ilimi ana kiransa alqasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq fahimtar sa kenan waɗannan manyan tabi'ai ne al-hasan al-basri sa'id ibn al-musayyib al-imam amir bin sharahil ash-sha'bi sannan sa'id ibn jubair eh, sa'id ibn jubair banda sa'id ibn al-musayyib ga al-imam mujahid bin jabar al-qasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq in ka dawo kananan akwai kananan tabi'ai akwai salim bin abdullahi bin eh, umar abdullahi bin umar an ce fahimtarsa ita ce za ka karanta fatiha a bayan liman ɗansa shine salim bin abdullah salim bin abdullahi bin umar ɗan abdullahi bin umar shi kuma yana cewa yana fahimtar da alimamu malik ke rike da ita cewa idan liman yana bayyana karatu ba za ka yi ba jikan sai na umar kenan sannan akwai ibn shihab abdullahi bin utuba bin mas'ud al-huzali akwai al-imam muhammad bin muslim az-zuhri waɗannan suna cikin ƙananan tabi'ai in ka dawo ga qatada bin di'ama abdullahi bin mubarak waɗannan suna cikin tabi'u tabi'ina al-imam ahmad bin hanbal ishaq bin rahawai al-husayn bin muhammad at-tabari mai littafin tafsirin ibn jarir at-tabari ah, ga kuma al-imam az-zuhri mimman qalu waɗannan malamai suka ce idan liman yana bayyana karatu idan liman yana bayyana karatu kai kada kai kayi aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani wai za ƙuri alƙur'anu fastami'u lahu wa anti turhabu idan liman baya bayyana karatunsa to dole za a dawo ga hadisin wato hadisin da muka karanta akan hadisin ubada bin Samis. za ka yi karatu inda liman baya bayyanawa za ka yi inda yake bayyanawa kada ka la ya kara mahu fi ma ya ji haru fihi limamu shay'an inda liman yana bayyana wani abu to karka bayyana karka yi karatu kuma baya ga a haka suna da dalilai babu shakka da dama waɗancan dalilai da muka yi magana na matabar alimamu abu hanifa su ne hujjojin matabar alimamu malik da alimamu ahmad bin hanbal in ka duba littafin al aljami'u li mazahibi fuqaha ila amsar littafin ibnu abdul barri mujallal na farko shafin 464 da kuma littafin sa at-tamhid lima fil muwatta min al min al asani ibnu abdul barri yayi magana sosai game da wannan matsalar shima ma a littafin sa al-istizkar da at-tamhid haka in ka duba hashiyatu sawi al-sharh as-saghir مجلد نفر كشاف 427 هاشية الإمام محمد بن عرفة الدسوقي mujallar na farko shafin 247 da al-mughni na ibnu qudama mujallar na biyu shafin 259 wadannan littafai duk zaka gani ibnu qudama yace jumlatu zalika anna al-ma'mum idza kana yasma'u qira'ata al-imam idan mamu yana jin karatun liman lam tajib alaihi al-qira'a karatu bai zama wajibi a kansa ba wala tustahabbu inda imamina a wajen malamin mu shine al'imam Ahmad bin Hanbal ba a ma ce yayi ba babu ma kyau mamu yayi karatu lokacin da liman yake yi sai ya ce wannan ita ce fahimtar al-imam Zuhri al-imam Thawri Malik Sufyan bin Uyaina ibn mubarak Ishaq bin Rahawai yace wa hada ahadu qawlai Shafi'i kuma al Shafi'i ya taɓa tafiya ga wannan fahimtar har yanzu kaga kenan al-imam Shafi'i fahimta uku din nan kowanne ya tafi kai ya koma wannan ya dawo kan wannan to dai masabarsa sai ta zama tana ainihin kan cewa wajibi ne ga mamu ya karanta fatiha amma al-imamu shafi'i babu shakka yana da fahimtar fahimta uku din nan duka wajibi ne karanta a kada ya karanta to kada ya karanta in yana in liman na bayyanawa duka al-imamu shafi'i ya tafi gare su saboda hujja ce yau idan hujja ta bayyana gare ka sai ka koma gare ta ko gobe idan hujja ka samu wata tafi wannan sai ka bar wannan sai ka koma wancan saboda addini hujja ne don haka yasa akan samu malami ka samu yana tsilla tsilla daga wannan fahimta ya koma wancan daga wancan ya dawo wannan kuma ba safai akan gane na karshe ba sai ga wanda yake da ainihin fitattun almajirai waɗanda suka lizimce shi a ko da yaushe don haka ibn kudama ya ce wa nahawu an sa'idun musayyib daga tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib da urwatu bin zubair abu salama bin abdurrahman sa'id ibn jubair jama'atu min as-salaf fa haula mazhabuhum at-tawassul mazhabar ita ce tsakanin fahimtar mazhabar shafi'iyya da kuma fahimtar mazhabar al-imam abu hanifa nan ne mazhabar malikiya da al-imam ahmad ta tsaya me dalili waɗancan dalilai da muka karanta na mazhabar al-imam abu hanifa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana karanta al-qur'ani ku saurara ku yi shiru inji Allah idan ana karatun al-qur'ani ku saurara ku yi shiru ibnu abdul barri yace kai ba ma haka ba ba waɗannan kadai ba sayyiduna umar kansa akwai labari da ya tabbata akwai labari da aka samu game da shi yana yana yana kan wannan fahimta da sayyiduna ali shi ma fahimta biyu ne kamar da muka faɗa a baya abdullahi bin mas'ud waɗannan sahabbai duk an ce suna da wannan fahimta fi ma asarra al-imam duna ma jihara haka nan sayyidina usman bin affan yana da wannan fahimta ubay bin ka'ab yana da wannan fahimta abdullahi bin umar kansa da aka yi magana yana da fahimta cewa ma mu zai karatu akwai kauli da aka samu gare shi cewa shi ma yana da wannan fahimta wannan duka ibn abdulbar ya magana a kai a littafin sa'ad tamhid mujallar na goma sha ɗaya fi na ishirin da takwas eh, saboda cewar Allah subhanahu wa ta'ala wai za ƙuri al-ƙur'an fastami ulahu wa an situ la'allafin turhamun ibn abdulbar ya ce ma'a ijma'i halin ilmi duk malamai duk malamai sun yi ittifaki duk da sabanin da ake magana na fahimta game da hukuncin karatun mamu a bayan liman ibn abdulbar ya ce malamai duk sun yi ittifaki akan cewa wannan aya an saukar da ita ne game da sallah ittifakan fi salawatin maktuba sallolin farilla don haka ibn abdulbar ya ce au bahu dala'il ala annal mamum idza jahara imamahu fi salati annahu la yaqra ma'ahu bi shay'in idan liman yana karatu shi mamu bai kamata ya karatu ba saboda wannan aya ta sauko ne game da sallah yastami lahu wa yunsi mamu ya saurara yayi shiru saboda haka idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba ta ce to maksusun fi hadha al mawdu'i wahdahu sai a kawo ayar alqur'ani wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karanta alqur'ani ku saurara ku yi shiru kaga kenan yana gwada in dai kuna jin karatun alqur'ani to ku saurara wancan magana hadisin ayan nan ta keɓe ta nuna cewa umumi ta gane bane ba ce wa aujaba tabaraka wa ta'ala al-istima saboda babu shakka duk wanda ya ji ayar alqur'anin nan ya san wajibi ne ga wanda duk ya ji karatun alkurani ya shiru أوجب تبارك وتعالى الاستماع والإنساء في كل على كل مصل جهر إمامه بالقراءة ليسمع القراءة kai da kake bayan liman wajibi ne ka saurara saboda karatun da liman yake bayyanawa saboda haka sai yace wa ma'lumun anna hadha fi jihar al-jahri duna salati sirri in aka ce liman yana boye karatu fa kaga wannan aya ba ta magana akan ka لأنه مستحيل أن يريد بالإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه إذا لمن بايا بيّن كراتو وأن الآية بتشبوبا ثم هكا wajibi ne ka karanta fatiha li'annan musirra inna ma yusmi'u nafsahu duna ghairihi saboda haka lokacin da manzon Allah yake sallah wani mutum ya yi karatu bayan an gama sallah manzon Allah yake mali unazul qira'a me yasa aka yi jayayya da ni a karatu ai saboda annabi yana jin karatun wancan ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin karatun wancan saboda cewar Allah wa idza quri alquran fastami'u lahu kaga manzo Allah yana tsawatar mu saboda ne Allah ya ce idan ana karanta alqur'ani ku shiru don haka Ibnu abdul barri yake cewa wa fi ijma'i ahli ilmi ala annahu uh, qawluhu subhanahu wa ta'ala wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu lam yurid kullu mawdi'in yusma'u fihi alquran wannan ayan malamai sun yi ittifaki inji ibnu abdul barri wannan aya malamai sun yi ittifaki akan cewa an saukar da ita ne ana sallah sannan malamai sun yi ittifaki ba wai in ka ji ana karatun alkur'ani kawai sai ka saurara ba don inda a ce inda a ce haka ne to ko tafiya kake akan titi sai ka ji wani ya sa kasa din kira'a dole ka nemi wuri ka zauna Allah ya sa mun gane tafiya kake sai ka ji wani ya sa kira'a to dole ka nemi wuri ka zauna saboda Allah ya ce ku saurara kuma ku yi shiru to malamai sun yi ittifaki ba haka bane don haka mai aya take magana aya tana magana ne akan sallah inji ibn abdul bar akan sallah in ana karatun alqur'ani a cikin sallah fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ah, duk da cewa akwai hadisi wanda ake cewa aya ta sauka ne lokacin da manzon Allah yake huduba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba in ka duba littafin al-majmu' a mujallal na uku shafin 337 amma abinda hadisi ya tabbata game da ita wannan aya hadisin abu huraira hadisin muawiya bin qurra sun nuna cewa Allah ya saukar da wannan aya ne saboda magana akan mamu idan liman yana karatu kanan nasu ya takallamu na fi salati fa nazala hadhihi al-aya in ka duba sunan uh, kubra lil imam al-baihaqi kitabu salati jima'u abwab sifati salati mujallal nabi shafin 155 hujja ta biyu saboda sahabbai an samu sahabbai da yawa an samu labarin sahabbai da yawa waɗanda idan liman yana karatu su kuma ba sa yi akwai ubayu bin ka'ab akwai abdullahi bin mas'ud sannan akwai anas bin malik sannan waɗannan sahabbai guda biyu waɗanda aka ce suna umarni a karanta wato mamu ya karatu a bayan liman daga cikin hujjojin masabar al-imam shafi abdullahi bin abbas abdullahi bin umar su ma an samu labari ba sa yin karatun kuma a bayan lima don haka labarai kashi biyu aka samu gare su sahha anhum al-qira'a khalf al-imam fi salati sirriya dun jahariya idan liman yana bayyana karatu ba sa yi sai su yi shiru in ka duba sunan kubra na al-imam al ya kawo da kuma sunan imam ali bin umar ad-darqutni mujallad na farko shafin 322 har ma abdullahi bin masud yana cewa idan kunta khalfal imam idan kana bayan liman fa lil qur'an sai kai shiru saboda karatun alqur'ani abdullahi bin masud yana tambayan almajiransa ataqra'una khalfal imam shin kuna karatu a bayan liman qalu almajiran suka ce muna yi qala sai ce la huna ba za ku taba fahimta ba malakum la huna me yasa ba ku da hankali Allah yake cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kaga wannan sahabi ne yana tsawatar ma almajiransa wannan in ka duba al-istizkar kitabu quti salati babu tarkil qira'a khalf al-imam fi ma jahara fi mujallad na farko shafin 465 waɗannan labarai duk zaka samu labarin Abdullah bin Mas'ud da yake tsawatarwa saboda haka wannan ita ce fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ibn taymiya yana rike da fahimtar al-imamu malik da kuma al-imamu ahmad bin hanbal me ce fahimta idan liman yana bayyana karatu kar ku bayyana na kar ku yi idan liman baya bayyana karatu dole ne kowa ya na'am anan akwai masu cewa mustahabi ne kamar al-imamu ahmad bin hanbal al-imamu malik yace dole ne dole ne mutum ya karatu idan liman baya bayyana karatu kamar misali a raka'o'i biyu na karshe sallar isha ko kuma eh, raka'a guda ta ƙarshen maghrib ko kuma a sallar azuhur da la'asar shekul islam ibn taimiyya yana da wannan fahimta hakanan muhammad nasiruddin al-albani allah maɗaukake musu rahama in ka duba majmu'u fatawa mujallar na 23 daga shatin 274 shekul islam ya kora hujjoji ya yi magana akan hujjoji game da waɗannan matsaloli yana cewa wa huwa qawlu aktsari salafi inda za ka yi yattinke ka kirga sahabban annabi tabi'ai tabi'u tabi'ina malaman farko zuwa yau za ka taras da akasarin magabata fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Ahmad bin Hanbal suka dauka Allah ya samu gani idza sami'a qira'ata al-imam ansata in ka ji karatun liman yi shiru walam yaqra fa inna istima'ahu li qira'ati al-imam khairun min qira'atihi saboda ka saurari liman ya fi karatun da za ka yi ka saurari liman ya fi karatun da za ka yi wai za lam yasma qira'atahu idan baya jin karatun liman fa qara'a li nafsihi kamar misali idan masallacin yana da fadi ko lasfika ya dauke lasfika ya dauke ba shiru za ka yi ba da zarar lasfika ya dauke to wajibi ne kuma ka kama karatu saboda dama abin da yasa aka ce kar ka yi saboda wannan aya ne wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ba baka ji tunda ba ka ji wa idza lam yasma qira'atahu qara'a li nafsihi kika kama karatu ma kanka fa inna qira'atahu khairun min sukutihi karatunka yafi a ce kai shiru a wannan lokaci fal istima'u li qira'ati al imam afdal min al qira'a don haka shi ma mu ya saurari liman ya ci a kan shi ya yi karatu wal qira'atu afdal min as sukuti mamu yi karatu idan liman baya bayyana karatu ya akan a kan a ce ya yi shiru saboda haka kaga kenan fahimtar al-Imam Malik da al-Imam Ahmad bin Hanbal fahimta ce da take tsakiya yace hadha qawlu jumhuril ulama Sheikhul Islam yace wannan ita ce fahimtar galibin malamai sai yace kamalikin kamar al-Imam Malik wa Ahmad ibn Hanbal wa jumhuri ashabihima akasarin almajiran waɗannan manyan malamai wannan fahimta suka ɗauka wa ta'ifatun min ashabi shafi'i shi kansa al-Imam Shafi'i wanda yake cewa dole ne mamu ya karanta fatiha a bayan liman almajiransa da dama sun marbore kan wannan fahimta suna daukan fahimtar al-imamu malik da al-imamu ahmad bin hanbal haka nan al-imamu abu hanifa almajiransu da dama sun dawo ga fahimtar al-imamu malik da kuma al-imamu ahmad bin hanbal وهو القول القديم للشافعي وقول محمد بن الحسن Ahmad bin بن ya يا yin magana yana cewa ajma'an nasu mutane sun yi ittifaki mutane sun yi ittifaki wato malamai sun yi ittifaki al-imam ahmad bin hanbal ala anna hadhihi al-aya fi salati wannan aya Allah ya saukar da ita ne game da hukuncin sallah inji al-imam ahmad wa li'annahu ammun sannan ayan bata ware wani hali ban da wani hali ba inji al-imam ahmad fa yatanawalu bi umumihi as-salat saboda haka ita ayan gaba ɗaya ta hada har da mutumin da yake cikin sallah wa idza quri alqur'anu in dai ana karanta Alƙur'ani, fastami'u lahu ku saurara Allah madaukaki ya san darajar sallah amma bai ce sai dai in a sallah ne ku yi naku Allah bai faɗi haka ba in dai ana karanta alqur'ani ku saurara al-imam Ahmad ya ce an yi ittifaki Allah ya saukar da aya ne game da sallah na biyu wannan aya bata ware wani hali da wani hali ba saboda haka sai al-Imam Ahmad ya ce kuma in ka dawo ga cewar mamu yayi karatu mamu yayi karatu idan liman baya bayyanawa idan yana bayyanawa kada mamu yayi to anan sai yace hatta waɗanda ke wajabta mamu yayi karatun sun yarda da cewa innal imama idza jahara bil qira'a la tujzi salatu man khalfahu idza lam yaqra yace ma sami'na ahadan min ahli al-islam yaqulu zalika hatta waɗanda ke cewa mamu dole ya yi karatu idan liman yana karatu mamu ya yi ya ce hatta su kansu sun yadda da cewa inda mamu zai yi sun yadda cewa sallasa ba ta ɓaci ba Allah ya mun gane waɗanda ke cewa mamu ya karanta fatiha ya ce ba a taɓa samun wanda ya fito yace sallar mamu tana ɓaci idan mamun bai karanta fatiha ba yace ce kaga kuma rashin karantawan saboda daidaituwa da umarnin Allah cikin ayar alkur'ani shi fi dacewa tun da hatta waɗanda ke cewa dole a karanta sun yadda in ma ba a karanta ba sallah ba ta ɓaci ba ya ce to in ka ɗauko tun daga tarihi in ji al'imamu ahmad hazan nabi wa ashabu ga annabi da sahabbansa za ka iya kawo hadisi guda wanda manzo Allah ya ce wanda bai karanta mamu in bai karanta ba manzo Allah ya fito da wannan kalma mamu in bai karanta fatiha ba sallah ta ɓaci la babu zahiri inda lafazi ya zo sai ya ce to ta yiwu ka ɗauka fahimtar mu ne kaɗai sai ce in ka dawo madina ga al'imamu malik fi ahalin hijazi ga al'imamu malik babu malamin da ya shahara a yankin alhijaz da kuma al'imamu sufiyanu sauri idan ka koma mutanen iraqifa al'imamu sauri ya ce wa hadal auza'i in ka dawo siriya ga al'imamu auza'i ya ce in ka dawo misira ga al'imamu laisu bin sa'adin waɗannan su ne malaman duniya a wannan lokaci al'imamu ahmad bin hanbal ya ce dukkansu ma ƙalu da rajulin sallah khalfal imam wa ƙara'a imamuhu wa lam ya huwa salatuhu batila al'imamu ahmad ya ce duk waɗannan malaman al'imamu malik da yake yankin madina al'imamu sauri da yake yankin iraq al al'auza'i da yake yankin sham al'imamu lais da yake misra su ne fitattun malamai a duniya a wannan lokaci babu ɗayansu da ya taɓa ba da fatawar imamu bai karanta fatiha ba sallar ta ɓaci babu shi ka duba littafin al-mughni da kitabu salati babu sifatu salati mujallar na biyu shafin 261 da haka shekul islam ya yi magana mai tsawon kwarai game da matsalar ta karatun mamu a bayan liman yana cewa da a ce falauka na tilkira a jahri wajiba 'ala al da dai a ce dole ne mamu ya karanta fatiha idan liman yana karatu dole za a samu ɗayan biyu lalazima ahadul amrai inda a ce dole ne mamu ya yi karatu in liman yana yi to da an samu ɗayan biyu na ɗaya in ma an ya ƙara ma'al'imam ko dai liman yana yi shi ma yana yi wa amma an ya ji ba'alal imam an ya suta lahu hatta ya ƙara ko kuwa liman sai ya gama karantawa sai ya jira sannan mamu shi kuma ya fara karatu ya ce duka waɗannan ba ka samu hujja mai gamsarwa daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a kansu walam na'alam niza'an bainal ulama annahu la yajibu ala al-imam an yaskuta li qira'ati al-ma'mum al-fatiha babu wata hujjar da take nuna cewa ya kamata liman in ya gama karanta fatiha sai kuma ya shiru saboda mamu ya karanta fatiha kafin ya ci gaba wa qira'atuhu ma'ahu manhiyun an habil kitabi was sunnah sannan idan liman yana karatu shi ma yana yi fa an samu hadisin manzo ko hadisi ya inganta mun karanta manzon Allah yana sallah wani yana karatu da ya gama sallah ya tsawatar kaga ya gwada cewa bai kamata a haɗu ana karatu da liman da mamu a lokaci guda ba sannan ga ayar alkur'ani da ce idan ana karatu a saurara don haka shekul islam ya ce manhiyun anha bil kitabi was sunna fa bata annahu la tajibu alaihi al qira'atu ma'ahu fi halil jahri bal naqulu لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة lil للإمام أن يسكت لقراءة المأموم da ma a ce mustahabi ne mamu ya yi karatu idan liman yana yi to da ya zama mustahabi liman ya yi shuru idan ya gama fatiha don mamu ya yi karatu a nan shurun liman bayan an gama fatiha babu hujja a kanta na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hada mazhabu abu hanifa wa malikin wa ahmad bin hanbal wa ghairihi wa hujjatun fi zalika anna nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imam malik al-imam ahmad bin hanbal al-imam abu hanifa suna cewa ba a taba samun annabi yaskutu li yaqra al-ma'mumin annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi shiru saboda mamu su yi karatu ba a taba samu ba saboda haka babu dalilin ta idan an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shiru bayan kabbaran harama wadan lil istifta saboda addu'a ne na fara sallah wa hiya saktatun latifa shurun da ake ma ɗan kaɗan ne lil fasli la tattati li qira'ati fatiha Shirun da annabi yake yi bayan kabbaran harama saboda addu'ar buɗe sallah shirun kaɗan ne bai kai a ce an karanta fatiha ba saboda haka idan ka ce karatun fatiha wajibi ne ga mamu to ko dai kayar da ke nan liman na yi mamu na yi masallaci sai ya rude liman na yi mamu zai yi tunda idan an ce sallar isha'i bayyana karatu ake in liman ya bayyana kai ka boye ina hujjarka kaga kai ma za ka bayyana kenan ko to liman yana bayyanawa kuma kuna bayyanawa in ka zo gudun sai ka ɗauka kamar ka je tsangaya ana ta karatu in ji shekul islam yace don haka babu dalili akai a nan akwai ma sahabbai da aka samu labari suna hanawa suna hanawa kamar jabir bin abdullah wata riwaya ta sayyidina ali bin abi talib kamar abdullahi bin mas'ud kamar sa'ad bin abi waqas zaid bin sabit in ka duba sunan kubra duka yana ciki da kuma kitabu tamhid da nasbur raya har ma sayyidina ali yana cewa man qara'a khalfal imam faqad akhfa al fitrata duk wanda ya karatu a bayan liman in dai liman yana bayyana karatu to ya kuskure ma sunnar annabi muhammad in dai mutum ya karatu lokacin da liman yake bayyana karatu yayi kuskure ma sunna eh, Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas an bada labari yana cewa wadittu anna alladhi ya khalfa al imami fi fihi jamra na so a ce in wani yana karatu bayan liman yana bayyana karatu aka samu wani mamu yana yi sa'ad bin abi waqas yace ni na so a ce a samu garwashi a bakin shi in ji kawun annabi kaga kenan ya tsananta na so a ce an samu garwashi a bakin mai karatu a bayan liman saboda me ya saba ma ayar alkur'ani wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake hana uh, wato yake umarni yake umarni a saurara ma karatu a yi shiru la'allakum turhamun wannan shine bayani takaitacce game da sabanin da malamai suka yi wanda zaka iya fahimta abinda Sheikhul Islam ya faɗa akasari daga tabi'ai akasarin magabata yana cewa huwa qawlu aksari, salaf fahimtar akasarin magabata abin da shekul islam ya faɗa in ka duba tuhufatul ahwazi mai littafin eh, tuhufatul ahwazi al-mubarak furi yana cewa akasari suna fahimtar al-imam shafi'i la wallahi abinda shekul islam ya faɗa shi ne gaskiya akasarin magabata suna fahimtar al-imam malik da al-imam ahmad bin hanbal kuma wannan ita ce fahimta babu shakka da tafi dacewa da aiki da hadisin annabi da kuma aiki da ayar alkur'ani amma in ka ɗauki wancan na farko to za ka bar ayar alkur'ani saboda idan liman yana karatu kai ma kana yi ina kuma ga hukuncin wannan aya wai za ku ri alkur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk da haka matukar mutum ya ɗauki fahimtar magabata akan hujja ya yi aiki da ita ba a cewa ya saba ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba dalilin da zai sa a rika samun saɓani Eh, hatta satin na akwai waɗanda suke ta jayayya suke suka zo wuri na akan wannan matsala wanda kuma babu dalilinsa domin idan ka kushe ma ɗaya mu lura da bayanin da ya gabata kowace fahimta akwai sahabbai a ciki ya za ka yi da waɗancan sahabbai ƙarshen ta a waye gari kana kushe ma sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلف علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك